yanzu dare ne na alhamis takwas ga watan shawwal hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama na shirya wannan ganawa domin fadakar da junanmu dangane da al'amuran addinin allah allah madaukin sarki ya sa mu fara lafiya kuma mu kare lafiya malam da muka gayyato kuma ya ansa mana gayyata allah ka daidaita al'amuran shi wajen gabatar da wannan muhadara mai taken matakancin nasara malamin da zai gabatar mana da muhadara a yau shine a sheikh yahya umar abdallah limamin masallacin kudus da ke unguwan kaura a birnin zaria muna malam barka da zuwa da kuma bayyana dukkanin godiyarmu tare da irin hidindimun da malam yake da su muka yi mashi kamun kazan koko ba shiri muka ce taho domin ya gabatar mana da wannan hidima na dama ita ka taso kuma har yau a kanta ake shine na taya annabi isar da saƙon da allah maɗaukin sarki ya yi koshi da shi allah maɗaukin sarki ka sa albarka cikin wannan ganawar kafin kai tsaye in gabatar da malam ya natsa cikin wannan maudu'i mai matukan mahimmanci da fa'ida a rayuwar al'ummar musulmi zan gabatar da alarama muhammad salis mu'az almadani domin ya karanta mana wasu ayoyi na alkur'ani mai girma domin mu nemi albarkacin littafin allah mu fara wannan muhadara lafiya mu kare ta lafiya kuma allah ya sa albarka cikin abin da za mu ci ala gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من الشجرة ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah madaukin sarki ya saka ba ana ramma da alkhairi a cikin waɗannan ayoyi da ya karanta mana na alkur'ani kafin kai tsaye in gabatar da malam muna mara balale da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙungiyar jama'atu izalatul bida wai kamatu sunna cikin manyan malamai masu wa'azi na ƙasa a sheikh abubakar saleh allah maɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi domin gabatowa da ya yi domin ya albarkaci wannan zama namu mai albarka malam muna maka barka da zuwa kai sai zan gabatar da malam ya fara gabatar mana da wannan muhadara a cikin sunan allah ana gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 mai albarka wuri wanda allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari da shi ɗaki cikin ɗakunan allah subhanahu wa ta'ala a bayan ƙasa kuma yau kamar yadda mala ya gabatar muna dare ne na alhamis takwas ga watan shawwal shekara ta daya da talatin da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha uku kamar yadda mala ya gabatar duk da ya kambama al'amarin har ya wuce iyaka to ala hal malamai ba sa kuri sai dan kaɗan amma allah ya saka malam da alkhairi kuma ya yafe masa lakin malam ya eh, kambama abun kwarai-kwarai da gaske wanda sai na kamun makila ba ni yake nufi ba allah da ya saka wa malam da alkhairi kuma allah ya mana taimako baki daya ah, taken muhadarar mu ta yau ko kuma yan nasihar mu ta yanzu shine asbabu sa'ada fi duniya wal akhirah matakai na cin nasara a duniya da lahira domin duk dan adam ko me yake yi bukatarsa shine ci nasarar abin da yake yi kuma duk abin da babu nasara to kowa yana gudun shi don haka nasara shine hadaf na kowa ga dukkanin abin da ya tunkara ta haka za mu dan kawo wasu daga cikin matakai da in allah maɗaukakin sarki ya mabawa gamdakatar ya zama ya yi riko da waɗannan matakai da izinin allah subhanahu wata'ala zai zamto cewa hanya ne da zai samu kyakkyawar rayuwa a wannan ainihin lokaci ya kuma samu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama in allah madaukakin sarki ya tashe mu muna fata allah ya mana taimako kalma a sa'ada malamai sun tattauna ma'ananta wadda take biddi shakawa idan aka ce a sa'ada kishiyarta shine a shakawa yuqal sa'idar rajul min babi salima ko min babi fahima fa huwa sa'idun idan ya zama sa'ida to ya zama sa'id wa su'ida fa huwa mas'udun wannan duka bangaren larabci muka dan tabo shi kadan wal musa'ada bi ma'anar mu'awana idan aka ce musa'ada wannan kalma ce wadda takan dai shiga cikin al'umma da yawa ina dan san musa'adarka to me ma'anar musa'ada ya ce shine almu'awana taimako kai taimaka ma mutum yadda zai samu ya cimma abin da yake so ya ainihin cin masa sana kwai zance da ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labbaik wa sa'adaik labbaik wa sa'adaik to ma ma'ana wa sa'adaik huna ya ce is'adan laka ba da is'ad ne nasara a kan nasara da aka sahabbai saboda daraja manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan zamto cewa bayan sun amsa masa kuma suna ƙara miƙa wuya zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam da aka suna nuna nasara yana tare da manzan Allah kuma cin nasara yana da bin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sannan kan ce istas'ada bi ru'yati ma'anarsa addaha sa'dan lahu yayin da ya haɗu da wani ko ya zauna tare da wani ko ya mu'amala da wani sai zama wannan zaman da ya yi da shi ko wannan mu'amala da ya yi da shi ya zama masa hanya ko kuma wani sanadi wanda ya zamto cewa ya samu rabauta da kuma ainihin falala idan kuma muka zo ma'anarsa shar'an za mu iya faɗin fasa'ada ma'awanatul umuril ilahiyya lil insani ala lainil khair shine taimako da mutum zai samu ga ayyuka na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma dukkanin wani abu wanda yake Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunansa yana so ya zan bawa ya kusance sa to duk wanda ya samu ainihin rabauta da waɗannan ayyuka da to shine sai zamto cewa ya sami ainihin sa'ada allah ya ba mu sa'ada wa a shaƙawa kishiyansa kuma shine shaƙawa. sannan jama'al qur'ani ya kasa al'umma zuwa gida biyu ne haka na hadithin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasa al'umma zuwa gida biyu da asa'id said da ashaki shaqi wannan za mu same shi a faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni sai Allah ya ce fa shaqiyun wa sa'id fa minhum shaqiyun wa sa'id ga sai aka kasa gida biyu akwai shaqi sannan kuma akwai sa'id da haka duk wanda ya zama bai zama sa'id ba to zai fada a karkashin shaqi Allah shi kare mu saboda haka manufan kowa mai hankali da bin Allah subhanahu wataala shine ya zamto cewa ya kasance a cikin ni su'ada muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana taimako to me ainihin wannan shi yasa ayoyin da suka zo a baya sai suka fassara Allah ya ce fa amman ladina su'idu fa fil janna mun fahimci wannan ko dan haka gaya ta sa'ada shine mutum ya samu gidan aljanna shi yasa duk abin da zai raba ka da aljanna to hanya ne da zai kau da kai daga sa'ada duk abin da zai raba ka da gidan aljanna shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama gaba ɗaya rayuwarsa yana nuna maka hanya ne da zaka samu sa'ada sannan yana kiyaye ka da dukkanin hanyar da za ta kai ka zuwa ga shakawa domin wannan shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nuna ma al'umma hanya wacce take madaidaiciya to ita kalman shakawa ita ma tana da ainihin nata rassa yuqal ya shiƙa shakwatan wa shaƙa'atan wa shaƙa'an wa kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukakin sarki rabbana ta'alaina alaina sau da haka wannan duka suna na a cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma sau da haka wannan yana nuna mana cewa al'umma suna kasuwa zuwa gida biyu bangaren su'ada da bangaren ashkiya bangaren waɗanda suka rabauta da kuma bangaren waɗanda suka yi hasara suka fada cikin mummunan ainihin yanayi allah maɗaukakin sarki ya kare mu sannan jama'a malamai suna kasa shi a sa'ada zuwa gida biyu shi ma shakawa haka sai dai da yake ba kan shi muke magana ba za mu tsaya akan wanda muke tattaunawa a kansa a sa'ada suna kasa shi zuwa gida biyu akwai a saadatul ukhrawiyya sannan akwai a saada ad-dunyawiyya a saada al-ukhrawiyya sa'ada ta lahira gayata hiyal janna kamar yadda alqur'ani ya faɗa shine ainihin aljanna wannan shine gaya na sa'ada a الدنيا والآخرة lakin هذا ينال في الآخرة وهو أعظم السعادات kuma shine mafi girman rabauta wanda bawa zai yi a duniya gaba daya tun daga farkon rayuwanka har zuwa ƙarshe mafi alkhairin abin da za ka samu shine ka samu gidan aljanna mafi asarar da za ka yi a duniya da lahira shine kai asarar gidan aljanna allah shi kare mu wa sa'adatu duniya ita kuma sa'ada ta rayuwar duniya ala falafati at malamai sukan kasata ko su raba ta gida uku akwai sa'ada nafsiya akwai sa'ada badaniya akwai sa'ada kharijiya wannan duka yana bangaren ainihin sa'ada na rayuwar duniya sa'ada nafsiya shine abubuwan da zuciyanka yake kunshe da shi mene ka ɗauka menene aƙidarka ne fahimtarka shin kana daraja sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kana wulakanta su wulakanta sahabbai zai baka dama ka wulakanta kowa a duniya za ka wulakanta iyayenka za ka wulakanta manyan ƙasa za ka wulakanta shugabanni da duk wani mai matsayi za ka gabe da matsayi saboda duk wani mai matsayi ba zai taɓa kai matsayin sahabban manzan Allah ba to in ka iya taka su to za ka iya taka kowa to wannan abu ne wanda yake cikin zuci shi yasa ya zamto cewa abubuwan da suke bayyanawa kaɗan ne abubuwan da ke ɓoye shi ya fi yawa dama kawai suke nema allah ya shiryatar da mu hanya madaidaiciya ko ya kuni na dan sauka kaɗan ku duba kasan misra irin abin da yake faruwa a yanzu da irin tashin hankalin da waɗannan bayan allah suke ciki sakamakon irin wannan mummunan kudiri da ake da shi akan ainihin al'umma musulmi dukka fada yana ga sunnan manzan allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk shi ake mafada duk shi ake yaki kuma nasara yana tare da bin sunna allah ya ba mu ikon bi jama'a a gurguje ayoyin alkur'ani sun yi magana akan ainihin wannan sa'ada ko kuma falaha farin allah madaukakin sarki alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون Salata, ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون Bima, Unzila. ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun sai Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim a ƙarshe sai ce ulaika humul muflihuna wanda ya sifanti da waɗancan sifofi su ne masu cin nasara su ne masu babban rabo sannan allah mai girma da baya ya faɗa cikin suratul araf allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون na ba fahimci wannan wannan ana shimfiɗa mana matakan nasara ne shi yasa kai tsaye muke iya tsinko su a cikin waɗannan ayoyin alkur'ani mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna salata ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم shi ma Allah mai wa ula'ika humul muflihun suratu luqman aya ta farko zuwa aya ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗi a cikin suratul qasasi fa amma man taba wa amana wa amila salihan Allah ya ce fa sa an yakuna minal muflihin minal muflihina Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya samu waɗannan matakai man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin Allah ya sanya mu ciki sannan fa Allah mai girma da buwaya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min sami wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu ula'ika hizbullah da ba ta fahimci wannan shi yasa qur'ani runduna Allah subhanahu wataala ya faɗi rundunar shi guda biyu ne da nan ula'ika hizbullah da can suratul ma'ida ina ba ta fahimci wannan hezbollah rindinan Allah subhanahu wa ta'ala ala inna hizballahi kuma muflihun Allah ya ce rindinan Allah subhanahu wa ta'ala su ne masu cin nasara kuma su ne masu ainihin rabota duniya da lahira a ƙarshe cikin ayin da za mu kawo akan maganan falaha akwai ayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina habban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يتيو من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون akwai babban malami الشيخ محمد المختار الشنقيطي الله يساكا مسد الخير يتي إذن كبي ودنا آيوي da sauran waɗanda ba mu kawo su ba saboda yanayin lokaci sun tantance maka hanyoyin cin nasara a duniya da lahira ina ba ta mun fahimci wannan a lokacin da yake gabatar da lacca sai ya ce zai ɗauki ƙwara goma cikin waɗannan hanyoyi ya yi magana a kansu allah ya saka masa da alkhairi mu saboda yanayin lokaci za mu ɗauki kwara biyar mu yi magana a kansu amma idan muka duba yadda muka kawo ayoyin nan idan kowace aya za mu ɗauka mu tattauna abinda take ci iya ainihin ta tattauna ya ishe mu mu ainihin lacca ko da aya kwara ɗaya ne domin abubuwan da suka kawo abubuwa ne waɗanda suke masu fa'idan gaske sai dai za mu takaita akan kwara biyar cikin abubuwan da zai zamto cewa su ne matakan cin nasara wannan kamar mun kawo shimfiɗan ayoyi ne da kuma ainihin ah, bayanai dangane da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni a kan shi ne nasara da kuma rabauta matakan cin nasara ba su kama haka na farko alhidaya shirya ba ba ta wannan babu yadda za a yi mutum ya ki nasara in ba ya kasance shiryayye ba na ba ta fahimci wannan shirya kuma ana samun shi ne a addinin Allah subhanahu wa ta'ala addinin musulunci ne kaɗai yake shirya shi yasa babu shiryayye sai wanda yake bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta fahimci wannan babu wanda zai kasance akan hanya ɗodar wanda Allah maɗaukacin sarki ya yadda da shi sai wanda ya bi addinin Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya nufi ya shiryatar da shi to sai zamto cewa ya ainihin buɗe zuciyarsa zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala addini na musulunci addinin da Allah ya zaɓa ma al'umman duniya gaba ɗaya tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau Allah madaukakin sarki ya mana taimako cikon ayan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu bayyakan duk wanda shi kuma zai kasance batacce sai ya zamto cewa zuciyarsa a kuntace take ka annama adu fi sama kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun Allah ya shirya da mu sannan fadin Allah madaukacin sarki inna dina inda al-islam addini kadai a wurin Allah madaukacin sarki shine musulunci ba Allah ba kana sa abin da Allah yake so bane to wallahi kaka sake da ko na addini in ba musulunci ba da ba don fahimci wannan duk wanda zai zo ya ce maka addinan da ke najeriya a tarkacen da ke najeriya dini ɗaya ne tal yawa inna dina inda allahi al'islam sau saboda ko ka yadda kai akwai wani addini karya ne addini kawai shine ne al'islam duk wanda ba musulunci yake yi ba to ba addini yake ba jama'a musulmi ina ba ta mun fahimci wannan saboda ka addini shine musulunci wannan shine aƙidar da ya kamata duk mu tashi da shi aƙidar da ya kamata mu dasa ‘ya'yanmu da sauran dukkanin al'umma a kai shine su fasani addini ƙwara ɗaya ne ina fatan fahimci wannan ba ƙaramin ɓarna ake mana da suna a kawo saura a ce su ma addinai ne dan haka a ba su haƙƙinsu ina fatan fahimci wannan sai ka ji har musulmi yana faɗin wannan magana musulmi abinda yake faɗi kenan jama'a abin mamaki a yankin da ɗan fodiyo ya tsaftace ana ganin cewa in ba da wanda ba musulmi ba wai ba za a ci nasara ba wallahi haɗa tafiya da su shi ya kawo cin baya haɗa tafiya da su shi ya kawo tarnaki da rashin cin nasara al'umma wannan shine gaskiyar magana saboda me ba addini suke ba ma kana salatu huma indal baiti illa muka'an wa tasdiya ah, wannan ko a daki na zan iya yi me matsalar shi ko ba haka bane sai an kashe kudi an yi gine-gine an yi kaza an yi kaza ai duk tarkace ne addini kadai wanda Allah yake so shine addinin musulunci na ba ta fahimci wannan amma abun mamaki za ga musulmi shi ke sa hannu a ɗaga wani addini ba musulunci ba musulmi shi ke sa hannu a taimaka ma wani a bunkasa wani addini ba musulunci ba da hannunsa to sau da kauce ma wannan yana cikin abin da ya jefa al'umma a cikin matsalar da suke ciki sau da haka wajibi ne dukkaninmu mu san cewa addini kadai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi kuma allah subhanahu wa ta'ala zai karba shi ne musulunci yasa allah ya ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan magana ba ta gari a nan wurin Allah ya ce falan kubala minu magana ta kare gaba daya ba za a taba karban masa wani abu in ba addinin musulunci ba ka addinin musulunci shine addinin da ya kamata kowannen mu ya riko da shi tsab domin ya samu cin nasara a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu iko jama'a a cikin musulunci kuma dole sai ka bi sunnan manzon Allah wannan wajibi ne baka da zaɓi dole ne na ba ta fahimci nan ba wai in ina so ne in yi in kuma na ba zan yi ba a yi duk ɗaya ne a wallahi ba ɗaya ba ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi shi shine addinin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora al'umma a kansa shine manufan aiko manzan Allah sallallahu alaihi sallam shi yasa ba ka zama musulmi sai ka gwama imaninka da Allah da yardanka da manzancin manzan Allah kuma me ma'anan manzanci ai saƙo ne saboda haka an aiko shi waye aiko shi Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana da sarrai duk abin da ya faɗa abin da muka aiko shi ne saboda haka duk abin da manzo Allah ya faɗa saƙo ne daga wurin Allah madaukakin sarki saƙo ne na musamman tun daga saman bakwai shi yasa duk wanda ya kauce ma wannan ya cancanci wuta jama'a musulmi ba abin da ya dace da shi sai wuta ka gwada mana ko a yanzu ka gani a rayuwar duniya kawai zama kai ne mai arziki ka ɗauki kuɗi ka bayar ka ce je ka siyo ma abu kaza da abu kaza da abu kaza ka lissafa mai abin da kake so ya siyo maka ka biya shi kuɗin wahalar da zai hadda ƙari sai je ya siyo maka abin da ba shi kai ke shi ba abin da ya zan ba shi kake so ba sai ya kawo maka za ka karba? ba za ka karba ba to kai kenan fa kai wanda ba kowan kowa ba wannan ba wannan wanda ka aika a haka ka gan shi ba kai ka halicce shi ba ba kai kai mishi kafa kai mishi ido kai mishi baki ba to na ga duk wanda ya wannan ya kuma halitta maka duk abin da za ka amfani da shi wanda zai halaka lakum ma fil ardi jami'an duka kuka amfana da shi to amma sai ya zama ya yi maka umarni ya turo dan sako ya nuna maka hanya sai zan ba za ka iya bin wannan hanyar ba saboda haka jama'a bin sunna wajibi ne a cikin addinin musulunci ba zaɓi ba ne allah maɗaukakin sarki na faɗi cewa ya yi walladina amanu a Allah wa ti'un rasula wa ulil amri minkum ayoyi da yawa akan wannan suna nan kula ti'un Allah wa ti'un rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum allah ya ce wa in tuti'uhu shikenan fa dama muna maganar hidaya ce ko to in baka bi annabi ba wallahi kai ba shiriye ba shi yasa duk wani wanda yake aiki da sunan musulunci bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora al'umma a kai ba to ka ɗauki wannan kawai ba addini yake yi ba domin ya bace daga manufa na addini jama'a manufa na addinin Allah shine ya ɗora mutane akan shari'a shi yasa Allah sai da yayi ma sahabbansa irin wannan bayanin dalla-dalla practical yadda za su gane ya ja musu layi wannan layin kaka daukawa daga kan shi ta fara tun daga zamanin annabi adamu ta fara na ba ta fahimci wannan ba aka ya ja wannan layin ya ce wannan ita ce miƙaƙƙiyar hanyar da allah ya ɗora al'umma a kansa sannan ya jawo hanya yana mannawa zuwa ga wannan saboda kowa ya tashi zai dangana kan shi gawa musulunci yawa sai ce abu kazan ne ba musulunci ba yanzu salatin ne ba musulunci ba zikirin ne ba musulunci ba yanzu ga alaran mominan ba wanda ake kiran shi zakiru haka ne kowa haka bane zai sauke ya sauke ya kuma saukewa ya ƙara ya maimaita sauka jama'a musulmi amma ba shi ba zakiru ba amma wallahi yi minti talatin amma gunan nan kana yawo kana buga kirji gobe kana fitowa za a ce ga zakiru can haka ne kuma haka bane haka ne kaga an batar da al'umma daga kan hanya madaidaiciya saboda wannan yana cikin abubuwan da ya kamata ya zama al'umma sun ɗoru a kan shi bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fala wa rabbika la yu'minun mala ya karanta mana Allah sai da ya rantsuwa sannan ya ce ba fa za su kasance masu imani ba sannan ya kawo mai gaya hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai ran da ya zama hukuncin manzon Allah shi ake aiki da shi to daga wannan rana ne aka zama masu imani daga ran da kake ganin a'a aini ina da nawa fahimta aini ina da nawa tunanin to har yanzu shirya da saura akan mutum Allah ya da mu hatta yi hakimu kafin ma shajara Allah ya ce sun la dufi fi fusihim harajan sannan kada mutum ya ji wani kunci aini dai ina yi ne dai kawai aini dai ina bi ne kawai a'a ka bi sallimu taslima su miƙa wuya miƙa su yarda abin da suke yi shine daidai kuma shine Allah maɗaukacin sarki yake so ya kuma yarda da shi akwai hadisai da dama wanda daga cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa kwatankwaci na da ku sai ce kamar mutumin da ainihin ya kunna wuta ne sai ƙananan fari da ƙananan ƙwari suka zo suna fadawa cikin wannan wutan shi kuma yana ta me tare su haka manzala ya kwatanta yana tare su yana kare su yana neman kada su fada zuwa ga wannan wuta su kuma ma suna kwacewa suna fisgewa haka manzala ya ce suna fisgewa suna kokarin sai sun shiga wannan wuta kun ga ba su san hadarin da ke me cikin wannan wutan ba yanzu duk abin da kaga manzo Allah ya hana ka baka san hadarin da ke ciki ba shi yasa a yau da ya zama an watsi da karantarwar manzon Allah an koma ana abin da aka ga dama wani irin bala'i ne babu ya eh, zama musulmi babu kowane irin nau'in fitina akwai ta saboda an kauce makarantarwar manzan Allah to ai ta ce wutan yau da za a koma duka bi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk masu bid'a su aji a bi sunnan manzon Allah wallahi ina ga muku wancan kafirin mai malfa wallahi da kanshi zai sauka wallahi da kanshi zai ce ba zan iya ba zai ce na ga wasu ba bayan kasa ba ba don bai john amma wannan ya je da tasbi wannan ya je da hauka wannan ya je sai kasa gane ina ne ina kuma ba haka bane Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya saboda haka wannan yana cikin abin da wajibi ne sai mun tsaya a kansa shine shirya bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya zamto cewa mun ci nasara na biyu jama'a shine alkasbu tayyib shine samu na halal samu wanda yake ingantacce tsaftatacce wannan shi ma hanya ce cikin hanyoyi wanda yake na cin nasara saboda ka yadda da tunanin cewa ai yanzu kawai ba wani magana haram ko halal haram shine abin da baka samu ba halal kuma abin da ya shigo hannunka wasu yanzu tarifin halal wal haram kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ka samu to kai magana halal ne ko haram ne tunda ya zo kawai to kai bismillah <laughs> kai bismillah kawai wanda baka samu ba ko da naka ne to kawai ka ɗauka wannan haram ne shi yasa ma baka same shi ba jama'a wannan shi ne mummunan halin da aka samu kai shi yasa kowa burin shi na farko shi ne ya za yi arziki wannan shi ne babban burin kowa kowa lissafin shi ya za yi gida iri kaza ya za yi mallaki abu kaza iri kaza duk motar da ta wuce yana kwaɗayin ya zama yana hawa da ya ga wata yar karamin mota tunanin shi da ma babban ɗan shi zai samu irin wannan mota haka ya dinga lissafe-lissafe kenan wanda ba su da fa'ida a gare shi da saboda haka jama'a dole ne sai mun kyautata wurin neman arziki in ba mu kyautata ba zai zamto cewa arzikin ya zo amma zai zamto hasara ne a gare mu baki ɗaya. zai zama nikima zai zama maka bala'i ga arzikin amma babu amfani ba ka iya cin moriyansa saboda ainihin ya zamto cewa baka bi ta hanyar da ya kamata ka bi ba allah ya shiryatar da mu yana cikin hadisi faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallama inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban allah maɗaukakin sarki ainihin tsabtatacce ne da haka babu abin da ke zuwa gare shi ya karba ya bada sakamako sai abin da yake mai tsafta zalla ya faɗa a cikin alamomi na tashin alkiyama mutane ba su damuwa da ta ina suka samu kudinsu amin halalin au haram shin na halal ne ko na haram ba su da ba ruwansu da wannan shi yasa yanzu da malam zai zauna ya ce zai mana lacca akan alhalal wal haram rabin masallacin nan gudu za a yi Sau da kawai kowa zai ga yi shi kawai da shi ake yi wannan haram haram haram din da malai ke faɗa kuma dole sai mun yadda haram yana nan a haram ila qiyamis sa'a jama'a duk yanda kai ka canza ma tuwo suna zai canzu to Allah haka abin yake duk inda ka kai da ka gyara mushi ko da ya daɗi a baki sunan shi mai mushi baka jama'a dole sai mun fahimci wannan shine tsabar gaskiya da haka mu tsaya mu kyautata mu gyara ainihin neman mu ya zamto cewa muna samu ta hanya wanda yake na halal sannan duk wanda yake da dukiya ya zama yana sarrafa dukiyar shi ta hanyar da allah maɗaukakin sarki yake so taimaka ma al'umma yau ana kukan talauci wallahi talaucin da ake da shi a shekarun baya ya ninka na yanzu arzikin da ake da shi a yanzu ya ninka na shekarun baya sai dai a shekarun baya wanda suke da arzikin ɗan gwargwado to suna da taimako wannan shi ne kuma kowa zai iya shaida haka kowa ya san a cikin familinsu a cikin dangi wanda allah ya fifita za ga yana tausaya ma 'yan uwan shi haka ne haka ba haka amma a yau fa mai kudin ma ba ka cika gane shi bane da kama sai shi yana nuna maka babu saboda ya kai shi manya-manyan account ya aje fixed account saboda ta nan ne kudin za su multiply eh, na rashin hankali da sauran matsaloli ire-iren irin waɗannan saboda haka baya tunanin ya taimaka ma wani kurewa abin da zai taimaka shi ne in an zo azumi sai ya je ya samo gero ya zo yana rabawa shi za duk wanda ya baka gero ka tambaye shi dalili yawa jama'a musulmi eh, mana sai da azumi ya zo lokacin samun lada sannan ka kwashe lada na da na iyalai na kaf kai kadai kina kun fahimci wannan da kyau yawa ba ka ya kamata mu fahimci wannan an ba ka gero ka ji dalili gaskiya ka bannan sai abi na shekarun da na yi kai ka ci da ni a shawar kai ka ci da ni muharram safar rabi alawar rabi sani da sauransu duk ba kai ka ci da ni ba sai ka kawo min gero amma kai gero kake sha hada huwa su'al ko yawwa ai ana so Allah madaukakin sarki yana bari ka kuciyar daga cikin wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum min tayyibati ma kasabtum daga dadada dadada yawwa kai ba ka shan gero ba sai lokacin da zai siya zai tambaya wai nawa ne in ya siya bai kara tambayin gero sai ramadana ya sake zagayowa saboda bin mu'amala da shi bi amfani da shi amma ya zo ya tura maka so mun gyara wannan jama'a musulmi sai mun rinka tausayawa muna taimaka ma mabukata wannan shine abin da aka san mu da shi na tarbiyya a yau duk wanda ya zama maraya ya zama abin tausayi na ba jan fahimci wannan saboda wa zai rike shi wa zai taimake shi wa zai agaje shi wanda ya iya rufe ido ya ɗauki marayan ya saka a cikin gidansa kana shiga gidan na minti biyar sai ka gane shi maraya duk saƙon duniya shi ne kuma aka bane wannan shi ne abin da ke faruwa a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ya zama masu kuɗi sun taimaka ma al'umma sun kuma ainihin gyara yadda zai zamto al'umma sun rayu a cikin rayuwa mai kyau wannan shi ne manufar dukiya wannan shi ne manufar abin da allah madaukakin sarki ya baka a hannunka Allah madaukakin sarki na faɗin cewa wa anfiqu mimma ja'alakum na fi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu ko mimma ja'alakum mustakhlafina fihi haka Allah ya ku yi imani da Allah da manzansa sannan kuma ku ciyar da badin da Allah madaukakin sarki ya wakilta ku ku yi rukunsa kai wakili ne kawai wanda ya baka shi ya ce ka ciyar ba ka kai kana ajje da dukiyar Allah madaukakin sarki kuma ya ce ka ba mutane ne ba ya ce ka kai banki ne kana tarawa ba kuma ka lura ka gani duk wanda ya taskace kudi a banki karshe tana zama masa asara ne shi bai amfana da dukiya ya'yan shi ma ba su amfana da dukiyar ba mai amfanuwa da wannan dukiyan gaba daya sau da mai ya yi rowa ga wanda ya kamata ya zamto cewa ya ba su wannan dukiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi man satara musliman duk wanda ya sitirta wani musulmi satara allahu fi duniya wal akhira allah zai sitirta shi a duniya da lahira mutane nawa suke da bukatan sutura ba a musu da mai kowa ya taskace dukiya baya son fito da shi wa man yassara an mu'sirin manzo Allah ya ce duk wanda ya yalwata ga wanda yake cikin kunci yassara Allah alaihi fi duniya wal akhirah Allah madaukakin sarki zai yalwata masa a rayuwarsa na duniya da lahira wa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi duniya duk wanda ya yaye ya kauda wani damuwa da bakin ciki ga wani musulmi a duniya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake ce bismillahir rahmanir rahim manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana faɗi man satara musliman duk wanda ya suturta wani musulmi a lokacin da yake cikin halin bukata yana nema abinda za a suturta shi da shi sai zama kayi amfani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala wadata ka da shi na dukiya sai ka wannan musulmi satarahu Allah fi duniya wal akhirah Allah madaukakin sarki zai suturta ka a duniya kuma zai suturta ka a lahira kun ga wannan nasara ne duk irin halin da aka samu kai a duniya ya zama kana da nasara kana da ainihin sutura na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya suturta ka da shi sakamakon ka suturta wani wanda yake cikin bukata wa man yassara an musirin duk wanda ya zamto cewa ya wadata wani wanda yake cikin kunci ya Allahu alaihi fi duniya wal akhira Allah madaukakin sarki shi ma zai wadata shi a duniya da lahira kun ga ashe idan kana neman wadata a duniya ba tunani za ka yi a za a yi ka samu dukiya ko ta halas ko ta haram ba a'a abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ka da shi komin kankantansa duba waye bai kai ka ba ciki al'umma waye idan ka bantara wannan ka bashi zai ji daɗi zai zama ya fita cikin kuncin da yake ciki ina ba ta fahimci wannan to kana yin masa sai Allah madaukakin sarki kai ma yau wadata ka a duniya da lahira ku gashi idan muna neman wadata na gaskiya daga wurin Allah subhanahu wataala shine mu rage makan mu rowa kowa ya rage makansa rowa wa man yuqa shuha nafsihi ana son kai makanka ne rowa saboda ka bawa wani ka taimaka ma wani da shi amma yau irin bala'in da ya samu al'umma shine lokacin da ya samu dukiyar bai fasan zai samu ba amma lokacin da aka bashi aka ce ga kudi naka a lokaci idan ya kalla ya gama kirgawa sai tunanin ai kudin ba zai isa ya yi abu kaza ba ku kalli mugun tunani irin na dan adam maimakon yi tunanin abin da kudin za su iya yi a sai ya ɗauko abin da kudin ba za su yi ba da aka sai ya kasa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ga shi dai sun zo hannun shi amma sai ya kasa gode wannan yana cikin bala'in da ya samu ma'aikatan gwamnati ko ya hakuri ma'aikatan gwamnati wallahi ana cewa an yi karin albashi dubu kaza sai a karin ma ba yawa maimakon ya fara mene godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata ya fara fitowa bakin ka kenan a'a sai zan mutum ya koma yana tunanin ai ma karin ba yawa ai ma ba zai isa ba ai ma kaza sai zama ka raina abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shikenan shedan ya ci nasara a kanka ma ya fada wala tajidu aktharuhum shakiri ba ka samu da yawansu suna gode maka ba <laughs> ina ba ta fahimci wannan Allah ya ce malu ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne suke masu yawan godiya masu yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya za ya dinga nuna maka yadda za ka yi godiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja har zuwa karshe wannan na farkon surori kwara biyar sannan cikin qur'ani ko ina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk ana nuna maka ka rinka godiya ga Allah subhanahu wataala amma da yawan mu ba ma godewa wannan yana cikin abin da yake jefa mu cikin kunci da fitina da bala'in da muke ciki shine rashin godiya don haka sai mu ga abun baya isan mu a yau abin da ya hana mu taimakon juna shine kowa yana ganin abin da yake da shi baya isan shi bayan kuma inda za ka koma baya ka duba mahaifinka abin da ya rayu a kai haka zama mutum bai kai wanda kake samu a yanzu ba haka ne kuma ya ɗauke ku ku biyar ku goma ku sha biyar ku ishirin akwai gida masu talatin akwai masu sama da haka ka duba mutum ɗaya ka koma ka duba arzikin shi bai kai ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan ba amma 'ya'yan yanzu duk in sun taru sai ga ba su iya yin taimakon da shi shi kaɗai yake yi ya rike su ya rike dangi kuma kai ke faruwa ba to amma a yau fa kowa ya ninke kuɗin shi kowa lissafin shi yana son yaron shi da ya gama ne ya za ya tafi malaysia ya za ya tafi kaza ya za ya tafi kaza shi yasa sai shi ya je kofofin kawai duka sai ya jira da ka turo kawai sai ya kama kuma abin da ke faruwa kenan ba da ka tura sai kama sai yaron ya je kana nan kana ta ya tafi malaysia ya tafi ingila ya tafi kaza karatu yana dawa shi kenan sai ga babban abin da ya sani shan giya zinace zinace da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa sauran mai abin da ya koyo a can kenan wanda abin da ke faruwa kenan irin aka sami kes yaro ya yi makanwansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya ciki me yasa saboda shi aka yi saba kawai a can shi bai dauki shi a wani abu da haka zo ana tuhuman shi ana tsananta mishi tuhuma cewa ya eh, to shi a kyale shi mana me a ciki me a ciki laifin me yayi fada ma yake wai laifin me yayi jama'a saboda me an dauke shi an kai ma shedan a kasan waje ba makwabi kawai abin da ke faruwa muke nan jama'a yawa saboda me mun ki amfani da dukiyan ka duba gani millions of naira sun da aka kashe mishi kafin ya zama abin da ya zama a ƙarshe sai ya zama ƙaramin iblis a bayan ƙasa allah shi kiyaye ba haka duk wanda ya ainihin yalwata ma wanda yake cikin bukata to allah zai yalwata masa a duniya da lahira wallahi shi yasa mu suka bar duniya cikin rufin asiri ba tarin dukiya mai yawan gaske amma sun tafi da rufin asiri saboda kullum suna ainihin yalwata ma wanda yake cikin bukata duk wanda ya zo gidan yana nema abu duk yanda zai iya shiga ya fita sai ya bashi ko da bashi ko da bashi zai ci sai ya je ya ci bashi don ya biya ma wannan bukatansa ai ya tsallake gida nawa ya zo wurinka ko ba haka bane mutum nawa ya wuce a hanya bai tsaya ya ce musu ku bani ba sai da ya zo wurinka sau da haka ka tashi ka je ka ainihin nemo ka taimaka masa da shi wala ta ja'al yadaka makhlulatan ila ulukika wala tabsutha kullal basti saboda haka wannan yana da kyau mu fahimci haka Allah ya mana taimako wa man nafasa muslimin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya yaye ma wani musulmi damuwa cikin damuwansa na duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwa cikin damuwar lahira damuwa da bala'i na tashi alkiyama in dai ka yaye ma mutum ɗaya a nan damuwansa guda ɗaya kai ma za a yaye maka damuwanka a lahira je ka asibiti ka ga mutanen da suke kwanci suna bukata ya za a taimake su a agaje su ba su da shi wa yake kallon su wa yake dubin su kuma waɗannan mutanen fa duka suna da haƙƙi a cikin dukiyar ƙasar nan suna da haƙƙi a kula da lafiyansu wannan haƙƙi ne ba gwamnatin demokuraɗiyya ba ko gwamnatin menene tun da kai yadda kai ne shugaba ka karɓi billions of nairas na najeriya na jihar kaduna na ƙaramar hukumar zaria da sunan mutanen ƙaramar hukumar zaria sai ka amsa tambaya gaban allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake cikin damuwa sai ka sai ka amsa tambaya a kansa me kai a kai yawa shi yasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daya bayan daya za a yi muku tambaya yasa kana fankama ka zama kansila wallahi kai abin tausayi ne kana takama ka zama ciyama ko kai ne dan majalisa na jiha ko kai ne member house of reps ko kai ne sanata ta zon kaza wallahi kai abin tausayi ne a cikin al'umma kada kalle yawan waɗannan mutane cewa za ka amsa tambaya a gabansu ranar tashi alkiyama a gaban allah subhanahu wa ta'ala shin me kai kalli yadda umar dan khattabi yake yawo a cikin madina duk matsalar da ya karo da ita a madina to zai tashi 'yan sako gobe gari gari kowane gwamna ya bincika akwai matsala kaza tun da ya samu a headquarter dole akwai tayina a sauran wurare zai aika duka a bi gida gida a yi sacin a duba a gani akwai mai matsala kaza kaga ya fita gaban allah subhanahu wa ta'ala amma mufa in za a yi sacin sai ana sa a kashe wasu ko ba haka bane sai a ce za a yi sacin house by house yawa ina ba jan banki wannan malam ka yi leg by leg ma ba house by house ba wallahi sai addinin allah ya ɗaukaka allah ya mana taimako saboda haka wannan hadisi ainihin muttafaqun alai wanda yake mana ishara zuwa ga muhimmancin mu amfani da dukiya mu yada alkhairi a cikin al'umma akwai hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yana tafiya tare da Abu Dharrin sai ya kira sa ya ce ya aba zarrin kultu labbaika ya rasulallah faƙala ma ya surruni mazala ya ce ba zai zama mai daɗi a gare ni ba anna indi misla uhudin haza zahaban ya ce zam ina da kaman dutsen uhudin nan ya zama zinare ne nawa tun bi ala falafati ayyamin ya zam ta zauna wannan ainihin dukiyan tsawon kwana uku a hannuna wa indi minhu dinaran ya zama kuma ina da wani dinare da ya rage a cikinsa kun fahimci wannan da kyau mana a ce kana da biliyan daya biliyan biyu biliyan goma mazala ya ce ba zai zama mai daɗi mai farin ciki a gare ni ba ya zamto wannan dukiyan ta kai kwana uku ban karar da ita ba ya zama akwai ragowar wasu 'yan silalla a hannuna zalla ya ce a illa in arsuduhu lidaini dainin sai dai wani abu da zai iya ajewa idan ana bi na bashi in je in biya wannan bashi amma matukan babu bashi a kaina to wannan dukiya da duk na samu kamata ya in karar da shi kafin kwana uku wake karar da albashin shi kafin kwana uku ta illa ana kula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza yace face kawai zai zamto cewa ina haka ne ga bayan Allah ina miƙawa ta nan ina miƙawa ta nan an yaminihi wa an shimalihi yana miƙawa ɓangaren dama yana miƙawa bangaren hagu sun masara faƙala manzan Allah ya ƙara ɗan tafiya zuwa can abin ya ƙara ciwo sai ya ce innal aksarina humul aqalluna yawmal qiyamah ka sani masu yawan dukiya suke da karancin rabauta ranar tashin alkiyama ashe goguwan da kake sai ka tara dukiya so kake a ce kana cikin waɗanda su ne dakkoki na ƙasan nan dakkoki a jihar kaduna to wallahi asara ne gare ka ranar tashin alkiyama wannan shine abin da manzan Allah ya faɗa manzan Allah ya ce illa man qala bil mali hakaza wa za sai wanda ya dinga yin haka yana haka da dukiyansa an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi yana bayarwa damansa hagunsa yana bayarwa ta baya ma'ana ta baya wannan ma baka sani ba ina ba ta fahimci wannan ta dama kaga kowai ta hagu kaga kowai baya motsi kawai ka ji ka miƙa wannan haka ya kamata ya zama masu dukiya suna sarrafa dukiyansu don taimakon addinin allah da taimakon allah da kuma taimakon ainihin bayan allah manzala ya ce wa qalilun mahum ma manzala ya ce kaɗan ne suke da irin wannan sifa 'yan kaɗan ne suke iya yin wannan sai sa ka duba ka gani yadda dukiya ake tara ta ake ƙara tara ta ka dinga jan abin kama almara in ana kiran biliyoyi a ƙasar nan sai ka rinka ganin kai haka ne kuwa ina ba can fahimci wannan sai ka rinka buga kai wannan abin da gaske ne ina ba can fahimci wannan ma bala'i ta yawa na ƙoƙarin tara dukiya Allah shi kiyaye Allah subhanahu wata'ala yana faɗi wa yawma yuradu alladhina kafaru 'ala an-nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya tun biha kun fa gama ba kun ci duk abin da kuke so kun rayu da irin rayuwar da kuke so yanzu fa wal yawma tujzauna azabal hun kawai shine ya rage Allah shi kare mai shiryatar da mu hanya ma madaidaiciya jama'a sai husnul khuluq kyakkyawan ɗabi'a shine mataki na gaba in kana son ka ci nasara to wajibi ya zama kana da kyakkyawan ɗabi'a wanda shine gaya ta tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗora al'umma a kansa ya zamto cewa ainihin kana gudanar da al'umma kana gudanar da rayuwanka a cikin al'umma tare da ainihin kyakkyawan ɗabi'a shi yasa duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kyawawan ɗabi'a jama'a zai rayu a cikin al'umma rayuwa mai kyau sannan zai mutu mutuwa wanda yake mai daɗi domin dukkan al'umma za su wayi gari suna bakin ciki da rabuwa da shi domin duk in an rasa wani abu na alkhairi shi za su tuno ina fatan fahimci wannan sai su ce allah sarki allah ya ji kanwa ne wannan kalman da kake ganinta kana jinta kaman ba wani abu ba sai ran da ka shiga kabari za ka gane darajanta za ka gane girmanta saboda ka dasa abinda in an gani za a rinka cewa allah ya ji kanwa ne mai ya zamto ka fara shi da ainihin kyawawan ɗabi'u shi yasa aka fara da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'u ne waɗanda suke masu kyawu masu girma Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kowa yana da tarihin anas wanda mahaifiyarsa ta kyauta da shi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi gayi nan ya dinga maka hidima ba ni da wani bukata a gare shi anas dan malik yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahsanan nasu khuluqan manzan allah ya fi kowa kyawawan ɗabi'a in dai kana neman ɗabi'a mai kyau to in ka samu a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai a shafa Fatiha a tashi Anas din yake cewa laqad khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace nayi wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi hidima ashar sinin yace sai da muka shekara goma ina hidima tare da manzan Allah shi yake ɗaukan masa buta shi ke gyara masa siddin doki duk wani hidima da yaro zai yi ma mutum to anas yake yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fama qala li qattu bai taba ce mantir kalmantir mazala bai taba faɗa ma anas ba amma kai wani irin kalmomi ne baka gaya ma 'ya'yan da ka haifa 'ya'yan da kai ka haife su kai ke tarbiyyansu amma kuma kai ke buɗe baki ka faɗa musu miyagun zantattaka ya kamata mu fahimci wannan jama'a wasu irin kalmomi ne ba ka faɗa ma matar da kake auren su zagi da sauran kalmomi miyagu bai kamata ya kamata same mu ya zamto da kyawawan ɗabi'u wannan tarbiyya da anas yake nuna mana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora al'umma a kai kana tsammanin anas bai taɓa yin abin da zai so sa maza larai ba ne anas ba masumi ba ne ko haka ba ne dole wata rana sai ya yi kuskure kuma ka duba shekarunsa a lokacin duk daga shekaransa nawa ne shekaru ne wanda yake goma ne zuwa sha wani abu da haka dole a wannan lokacin akwai wuta da sauran abubuwa makamantan wannan saboda haka duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba ce masa tir dangane da wani abin da yi ba bai taba ce masa kash cikin abubuwan da yi ba wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta bai taba ce min me yasa ka aikata kaza ba duk abin da na aikata bai taba kallo na ya ce wa yasa ka me yasa ka aikata manzo Allah yakan bi komi a natsi cikin kwanciyar hankali wala li shay'in lam af'alu hakanan bai taba ce mun ga wani abin da ya kamata in yi ban yi ba ala fa'alta kaza me yasa ba za ka je kai kaza ba duk manzo Allah in bai yi ba shi manzo Allah sai tashi yayi ko ba shi kenan ba ta sauraka wannan yana nuna mana kyakkyawan tarbiyya ina ga mun ɗauki wannan ɗabi'a jama'a da kotunan mu duk sun zama ba su da amfani haka ne ko ba haka bane ma ka je kotuna ka gani mata da miji uwa da ɗan uwa da sirika da sauran makamantan wannan abubuwan ma ka dinga ganin wani kamar fim ne ko ko yaya ne ka san matsalan mutanen mu shi yasa yake da fim ke da illa da abubuwan da suke gani a cikin fim ana yi wasu ko sai su dauke shi kai tsaye sai su aiwatar da shi a cikin rayuwar sai a dinga samun rikice-rikice da rashin fahimta sau da yanzu kotunan sai gana samun rikice-rikice mabambanta inda mun ɗauki wannan kyakkyawan ɗabi'a da saukin hali da rashin tsangwama ma juna da kau da kai da haƙuri ya juna mu duk waɗannan abubuwa da zai zamto cewa ba su rinka tsananta a cikinmu ba muna samun ainihin ƙuncin rayuwa wa sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana faɗi ma min shay'in afqal fi mizan babu wani abin da yake da nauyi a mizanin mumini ma min shay'in afqalu fi mizanil mu'min babu wani abin da ya kai nauyi a mizanin mumini yau malkiyamata ranar tashin alkiyama min husnil khuluq ya ce fiye da kyakkyawan ɗabi'a babu wani abin da ya kai shi nauyi cikin ayyukan da za ka je da shi a dora a mizaninka to ya zama kyakkyawan ɗabi'a yana da wannan ainihin nauyi din wa inna allaha lalle allah mai girma da buwaya yubghidul fahisha wal bazi allah maɗaukacin sarki yana kin yana kyamar mutumin da yake alfahish mai yawan alfasha albazi mai yawan maganganu waɗanda suke miyagu maganganu marasu daɗi so da ya kamata mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan ɗabi'u waɗanda suke ba su da ainihin kyau a cikin al'ummar wani za a ga shi yana gana ai shi zai faɗi gaskiya ko da ba za ta yi maka daɗi ba a'a wa qulu nasi husna wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ku faɗi kyakkyawan zance Uh, fir'auna ma cewa ka yi faƙula lahu ƙaulan layyinan ku ba mishi zance zance tattausa duk da wani lokaci sai an ɗan gurzafa sidik jama'a yana daga cikin kyawun ɗabi'u gaskiya yau ina gaskiyan mu yawa yanzu waya ya zama mana sila na ƙarya yawa yana ba don fahimci wannan a ina nan ina nan gani nan ina jiranka sai ka je wani sai ka gaba shi ko ba haka bane sai ka je wurin sai ka gaba shi mun ɗauke shi dama ce na mi ƙarya ka sai ka faɗa abin da yake ba haka ba kama manta maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗin cewa ah, alaikum bis sidik fa inna ya hadi ilal albir wa inna albirra hadi. ila aljanna me ya gaya sa'ada ta mu dama aljanna da haka gaskiya za ta kai mu zuwa ga aljanna ne ƙarya fa za ta kai mu zuwa ga shakawa yawa sai ce wa iyakum alkadhib fa innal ya hadi ila alfujur wa alfujur ya hadi ila nari jama'a mu kokarin kiyaye wannan asabar yana cikin kyawun ɗabi'u hakuri mu rinka juriya da hakuri al-infaq ciyarwa a yau ko in ya zo garin nan sai dai ya nima gas in ko ba haka bane amma a da fa ba mu da gas in ba mu da hotels da motels da sauransu yau ko ina zuwa zai bubbuga kofa ne assalamu alaikum ni ko ne daga damaturu ta ce malam bismillah ko ba haka bane wannan ne gaskiyar magana kawai malam bismillah amma a yau fa shi bakon yana tsoron inda zai shiga haka ne ko ba haka bane kai ma da bai zo maka kana tsoron wane ne saboda me duk mun lalata kyawawan ɗabi'u wanda aka san mu da shi saboda haka kunya tausasa rayuwa rikon amana afuwa tabassum mu rinka haɗuwa da junanmu mu saki fuska kada mu tsananta mu takura fuskanmu da kuma cika alkawari kyawawan ɗabi'u kalmomi masu wadi ciyar da abinci da sauransu mazala yana faɗi inna min khiyarikum ahsanukum khuluqan daga cikin zababbu a cikinku a wurin allah maɗaukacin sarki wanda suke da daraja da kima su ne waɗanda suka fi kowa kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ba ga sayyidina usman ba saboda kyawawan ɗabi'un shi ma mala'iku nauyin shi suke ji mazala ya ce ya ba zan ji nauyin wanda mala'iku ke jin nauyin shi ba mazala yana jin nauyin sayyidina Uthman saboda kyawawan ɗabi'un shi da taushin halinsa da kuma sauƙaƙa rayuwa da Uthman ya kasance yanayi Allah ya mana taimako jama'a gurguje tilawatul Qur'an saboda na ga yanayin lokaci na hudu cikin abubuwan da za mu ja hankali a kan sau shine karatun alkur'ani mai girma yawan karanta alkur'ani dare da yini yana cikin abin da zai kai mutum zuwa ga kyakkyawan nasara da kuma kyakkyawar rayuwa duniya da lahira allah yana faɗi ne ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur haka Allah subhanahu wataala ya sifanta kyakkyawan kasuwanci shine karanta alkur'ani mai girma jama'a Allah ba mu iko yanzu ramadana ya zo ya wuce wani bai sauke alkur'ani ba kai wani ma bai karanta ba ma gaba daya kai jama'a wani saboda asara bai ma zo tafsir ba za a yi tafsir kwana 28 na ji haku kai ko malam kwana 28 kullum sai an zauna a yi awa ɗaya ko ɗaya da rabi amma shi bai taba zuwa ya ji ba a kuma ramadana wanda ramadana duk abin da kai ana ninka maka ne yawan musulmi to ina shaharul qur'an din shahar ramadana alladhi unzila fihi alquran ta baka bashi hakkinsa ba baka daraja shi ba saura ta kamata duk waɗannan yana cikin hanyoyin da za mu ci nasara mu zam a rayuwarmu ta duniya da lahira saboda haka mai da alqur'ani mai girma Allah yana faɗi inna hadha alqur'ani yahdi lillati hiya mai aqwam aqwam mafi karfi Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba sai sifanta alqur'ani wa lam allahu lahu wajen qayyiman shi sifa alqur'ani kenan babu wani karkata a cikinsa gaba daya kuma littafi ne wanda yake ainihin qayyiman tsayayye girgir. babu wani abin da zai girgiza ka a lokacin da kake rike da alkur'ani mai girma a yau sakaci da muka yi da alkur'ani mai girma shi ya sa ya zama kowa ma yana iya firgita al'umma musulmi kowa tsoron shi ake ji me ya sa saboda mun yi sake da abin da in mun rike za mu girgiza duk wani kafir in mun rike za mu girgiza duk wani fasiki allah ya shirya da mu Uthman Allah ya kara masa yadda yana faɗi a hadisi manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku kenan shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya me ya karantar da shi shi yasa ba za ka zama rabbani ba sai lokacin da kake koyan alqur'ani ka zauna ka koya ka iya kuma ya zama kana karantarwa Allah yana faɗi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima me kuntum tadrusun jama'a wannan yana da kyau mu yi kokarin riko da shi shine riko da alkur'ani mai girma karanta shi da kuma ainihin bashin muhimmanci ranar tashi alkiyama ana faɗi ga ma'abocin alkur'ani ikra karanta wartaki sai ka taka ka hau warattil ka yi shi mat daki-daki na ba don fahimci wannan shi za kakka yadda kana karanta alkur'ani wakar kadin yawa a san wakar kadin su ne ake saukewa cikin 'yan awoyi <laughs> to kakka yadda kana irin wannan karatun kana karanta abinda baka san ma me kake faɗa ba to saboda ka karanta ka bi shi a hankali daki-daki kowane harafi kowane aya karanta shi a natsi yanzu don allah jama'a lokacin da malam ya biya mana ayi ba mu ji natsuwa ba haka ake son mu rinka kokarin karanta alkur'ani mai girma shine ran tashi alkiyama za a ce iqra wartaki warattil kama kunta turatilu fi duniya kamar yadda ya zama kana karantawa daki daki a rayuwanka na duniya fa inna manzilatak domin matsayinka da masaukinka da darajar da kake da shi a gidan aljanna a inda akhiri ayatan taqraha da daidai ayar da ka tsaya shi yasa mai izifi daya mai izifi biyu zai wuce shi haka ne ko mai biyar ya wuce mai biyu mai goma ya wuce mai biyar haka yawwa alil qur'an su ne mai suke sama suke maɗaukaka allah ya sanya mu a cikinsu a ƙarshe jama'a yana cikin abin da wajibi mai riko da shi in muna son mu ci nasara shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibi ne sai mun yi riko da kyawawan ayyuka na umarni da kyawawan ayyuka wannan wajibi ne wan nahyi anil munkar sannan duk abin da aka sani bai da kyau to lalle a faɗakar a nuna a fito a bayyana domin in ka tsaya kana jin tsoro kana kin nuna wa mutane gaskiya to sai zamto cewa ka fada zuwa ga mummunan hanya Allah yana faɗi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dalili fa ta'muruna bil ma'ruf wannan shine mafi alkhairi kaga ashe a yau kana daina umarni da aiki mai kyau da hani ga mummuna ka fita a cikin kuntum khaira ummatin sannan Allah subhanahu wataala yana cewa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a karshe Allah ya ce ulaika humul muflihuna sune masu cin nasara sune masu babban rabo ashe baka taba samun nasara baka taba cin nasara a rayuwanka sai ya zamto cewa kana ainihin umarni da kyawawan ayyuka da kuma ainihin hani ga munana wanda yake bai da kyau Allah yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari shi yasa munafikai su kuma ai juyawa akai ko yawa so wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi su kuma sharrin su kenan shi yasa sai ka rinka aunawa ka gani duk wanda ya fada a wancan tofa ga inda yake shi yasa qur'ani ya fito ware wake liyalika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya bayyina wannan shine gaskiyar magana kowa rayu ya zamto cewa yana yin abu akan ilimi da kuma sanin ya kamata ah, hadisi ya zo daga ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na cewa ma min nabiyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli babu wani annabi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi cikin wata al'umma gabani na illa kana min ummati hawariyun face a cikin al'ummansa sai an samu hawariyawa wa ashabun da abokan wannan annabi din ya bi sunnati wanda suke riko da me sunnansa za su yi ruku da sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bi amri sannan suna kokarin bin umarnin da wannan annabi ya dora su a kai. innaha tahlufu min ba'dihim khulufun daga nan kuma sai a samu wasu da za su zo su maye su a baya ya kuluna ma la yafalun za su rinka fadin abinda da ba sa aikatawa wa yafaluna ma la yu'maruna sannan su koma suna aikata abinda ba a umarce su da su aikata ba wannan ko ya san inda aka dosa yi faman jahadahum biyadi duk wanda ya yaki waɗannan da hannunsa ka ɗaga kai rubutu in ma ya kama ka kai mari fa huwa mu'minun to mumini ne shi wa man jahadahum bi qalbi duk wanda ya ainihin ja da su bi qalbihi da ainihin zuciyarsa fa huwa mu'minun mazalla ce mumini ne ka kyamaci barna ka kyamaci bid'a ka kyamaci sabon Allah wa man jahadahum bi lisani duk wanda ya yaƙe su da harshensa ya fito ya faɗa ya fito ya bayyana ya fito ya nuna cewa abu kaza ba daidai bane fahuwa mu'min shi ma ya kasance cikin mumini inda haɗarin yake sai manzo Allah ya ce wa laysa wara zalika min al-imani habbata khardalin manzo Allah ya ce daga nan babu wani sauran maganan imani imani ya kare gaba ɗaya shi yasa an baka shiga cikin ɗayan uku ba dangane da barna da laifi to kana da matsala in baka jayayya da wannan barnan da hannunka ba kuma baka yi jayayya da harshenka ba baka yi jayayya da shi a zuciya ba to kana cikin matsala kawai domin ka fada karkashin waɗancan allah shi kare mu a ƙarshe jama'a hadifi ne na abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya ko kun kasance kuna karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum an fusakun laye don rukun mamdan la idan ta gaitu illallah marje kum jami'a fainabbe kumbi makuntun ta ya ce wa inni samic rasulallah sallallahu alaihi wa'ai wasallama ya komo ya ce na ji manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa innan nasa lalle su jama'a idan ra'awun zalim duk lokacin da suka ga azalimi. falam ya hudu ala yadaihi ba su rike hannayensa ba ba su hana shi zalunci ba aushaka an ya umuhumullahu bi aqabin minhu sun yi dab da Allah madaukakin sarki ya kwararo bala'i kowa da kowa ya shafa da wanda ya yi da wanda bai yi ba dama wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar jama'a wannan shine a takaice kwarai guda biyar cikin abubuwa wanda muka zo da su a wannan lokaci don ganin cewa ainihin mun ja hankalin junanmu mun yi ma juna junanmu nasiha dangane da matakai na cin nasara mun faɗi matakai guda biyar na farko shirya na biyu alkasbu tayyib na uku husnul khuluq na hudu tilawatul qur'an na biyar kuma al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukin sarki ya malar sakayya da alkhairi waɗannan matakai da malam ya zayyana mana su muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu sa su a cikin aiki bayan mun yi imani da su kuma allah ya datar da mu da datarwansa hakikanin gaskiya wannan cibiya ta na darul hadisu salafiya wannan goron sallah na hudu kenan daga goron sallah da muka bayyana ma al'umma na farko ranar lahadi mun gabatar da wa'azin goron sallah da kungiyar jama'atu izalatul bida wai kamata sunna ta gabatar mana nan ran litini kuma a sheikh dawud ibrahim al-zahiri ya gabatar mana da wa'azi mai taken yaƙini da tasirinsa jiya talata a sheikh shu'aib saleh al-madani ya gabatar mana wa'azi mai taken tausayawar annabi ga al'ummansa zan maimaita yau kuma a sheik yahaya umar abdallah ya gabatar mana da nashi mai taken matakancin nasara in shehin ne dai kunji ji in ma ba shehin ba ne ma kunji in tawalo ne irin na malami allah ya fi masu mun gano wannan da kyau ko kuma malamin kakku damu ya saba harka irin nasu na lakcarori allah ya saka mai da alkhairi tare da cewa muna fuskantar matsalar wuta lalle za mu karanta malam tambayoyi ɗaya ko biyu kafin mu gayyaci ɗaya daga cikin malamanmu ya ce wani abu wannan ya ce yana nema tashi addu'a ne abokan shi suna yawan yi mai tsiya kuma baya jin daɗi abin da yake so ma ya roƙa mai allah shine na fama da lalura ce ta gajarta lalura <laughs> bi da tsawo shi ne da abokai suke mai shigantaka wanda ta shi da allah sa ya tsawo sannan mahaifiyar shi na fama da ciwon haƙori allah ba ta lafiya alba ta malaka ce abin da za mu ce kawai a takaice in karin tsawon alkhairi ne a gare shi allah ya kara masa in sa haka shefi alkhairi allah ya tabbatar da shi ah, sannan ita mai ciwon hakori muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ciwo zama kafara gare ta allah kuma ya kara mata lafiya to kusan tambayin da za mu gabatar malam kenan sakamakon yanayi allah ya saka mai da alkhairi kamar yadda ya zo lafiya allah madaukin sarki ya maishe shi gidan shi lafiya ya sa albarka a rayuwan shi da rayuwan zurriyan shi allah ya sa albarka a rayuwan ɗaliban shi da dukkanin aminan arzikin shi malam ya haya amina ne na tintin wanda akalla na shekara biyu ina gabatar da tafsiri a masallacin shagudus allah madaukin sarki ya saka da alkhairi idan har mutum bai amince da kai ba da aƙidan da za ka karantar ba zai taba miƙa maka majalisin shi da ɗaliban shi da iyayen shi da kowa ya ce ga ga nan ba akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin da malam yaya allah ya tabbatar mana da wannan zumunci har zuwa shigan mu aljanna kamar yadda jiya malam sha'ibu saleh ya ambata allah shine shaida bawan allah nan ina kaunan shi tsakana da allah kuma duk abin da wani ke iya ma wani na mutunci da mutuntawa allah malam ya haya ya yi mana ya yi ma majalisunmu allah ka gode ma malam ya haya kuma ka sa albarka a rayuwar shi ka haskaka kabarin mahaifin shi allah kuma ya azarta shi rabuwa da mahaifiyan shi lafiya allah ya azarta ta cikawa da kalmar shahada in wa'adin ta yayi ba za mu iya biyan ka abin da kai mana ba amma baka sani kayan jista kenan allah ya sa mu dace jama'ar annabi kafin in gayyaci malami na gaba za mu so mu canza kaset ya kasance ya fara fresh subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum